Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau Laraba kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau. Muroyin masu sauraro, rayuwar zamantakewa da kuma shirin na ƙarshe wato Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce aikin hajji na tattare da sakon haɗin kan al'umma da kuma ƙarfafa ruhi majalisar ɗinkin duniya ta tsawaita wa'adin aikin tarayyar afirka a ƙasar somaliya a ci gaba da ruru ta wutar yaƙi da take yi amurka za ta bai wa ukraine ƙarin makamai na dala amurka miliyan 500 to yanzu ga cikakkun labarun jagoran junju halin musulunci na iran ya ce aikin haji na tattare da sakon haɗin kan al'umma da kuma ƙarfafa ruhi a cikin sakon shekarar bana na aikin haji da jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah uzman sai da aliyu khamnai ya aiki wa mahajjata ya jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi jagoran ya ce haɗin kai yana nufin cewa makircin da makiya suka tsara ba zai iya sanya ƙungiyoyi masu kishin addini al'ummu daban-daban ƙabilu da harsuna da al'adu daban-daban na duniyar musulmi su yi gaba da junansu ba hakanan jagoran ya kuma ce haɗin kan yana nufin cewa al'umman musulmi su san junansu kai tsaye ta hanyar tuntuɓa da mu'amala da juna ba ta hanyar da makiya suke sanar da su junansu ba wani sashe na saƙon jagoran ya kunshi cewa haɗin kai yana nufin cewa shugabannin siyasa da al'adu na ƙasashen musulmi su tashi tsaye ta hanyar haɗin kai don samar da wani yanayi da za a gudanar da ayyuka na ci gaba da kuma sabunta tarihi da tsarin al'ummar musulmi da zai sa a samar da ɓangarori daban-daban masu tafiyar da sha'anin duniya ba bangare ɗaya ba. majalisar ɗinkin duniya ta tsawaita wa'adin aikin a afirka a ƙasar somaliya a jiya talata ne dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da tsawaita wa'adin aikin a afirka da ke kula da tafiyar da tsarin rikon ƙwarya na ƙasar somaliya har na tsawon watanni shida a nan gaba aikin na tarayyar afirka wanda takaici ake kira da artemis zai ci gaba har zuwa ranar 31 ga watan disamba na shekarar ta 2023 da ake ciki a cikin watan afrilu na shekara ta 2022 ne dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen aikin rundunar tarayyar afirka wacce a takaice ake kira da artemis tare da mai gurbinta yanzu da sabon tsari a ƙarƙashin sabon tsarin za a ci gaba da ƙalubalantar ayyukan ta'addanci na ƙungiyar nan ta shabab da akwai sojoji dubu goma sha tara a ƙarƙashin tsarin na majalisar ɗinkin duniya wanda ake ci gaba da rage sannu a hankali sannan kuma zai zama na an kammala shi a ƙarshen watan nan na yuni to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an tsaida ranar gudanar da zaben shugaban kasa a gabon gwamnatin gabon ta sanar da cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 29 ga watan augusta mai zuwa gwamnatin ta sanar da haka ne dai a yayin taron majalisar ministocinta a ranar talatin na ta gabata shugaban ƙasar mai barin gado ali bongo ondumba bai fayyace ko zai sake tsayawa takara a zaben ba an bayyana jam'iyya mai mulki a matsayin wacce za ta iya lashe zaben bisa la'akari da yadda ake fuskantar rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan hamayyar siyasar kasar shekara ta 2009 ali bango mai shekaru 64 a duniya ya gaji mahaifinsa umar bango wanda ya shafi shekaru 41 na mulkin kasar ta gabon an sake sa shugaban ƙasa da kyar a shekara ta 2016 inda ya samu ƙuri'u 5,500 kacar fiye da abokin hamayyarsa jinping wanda ya yi kirarin an tafka magudin zaɓe. mr bongo ya yi fama da lalura ta rashin lafiya tun a shekara ta 2018 kuma ya shafe watanni yana jiya lamarin da ya sa 'yan adawa suka nuna shakku kan ƙoshin lafiyarsa na shugabantar ƙasar a ci gaba da ruruta wutar yaƙi da take amurka za ta ƙara bai ukraine ƙarin makamai da kudinsu ya kai dala miliyan 500 a jiya talata ne dai amurkan ta sanar da cewa za ta bai wa ƙasar ta ukraine sabon taimako na kayan yaƙi da kuɗaɗensa za su kai dala miliyan 500 domin ta yi amfani da su a sababbin hare-haren da take kai wa sojojin rasha sanarwar ta ce makaman da za a bai ukraine din sun kunshi motoci masu sulke da albarusai da kuma na'urar patriot wacce ake amfani da ita domin kakkaɓo makamai masu danzami wata kafar watsa labaru ta ƙasa amurka mai suna intercept ta ce daga fara yaƙi a ƙasar ukraine a shekara ta 2020 amurkan ta aike da kuɗi da makamai da yawansu suka haura jimillar waɗanda ta baiwa ƙasashen isra'ila misra ta baiwa isra'ila misra da afghanistan a shekara ta 2022 ƙasar rasha dai ta sha bayyana cewa tana yaƙi ne da ƙasashen ƙungiyar jirjeniyar tsaro ta nato baki ɗayansu a ƙarƙashin amurka kuma hakan ne dalilin tsawaitar lokacin yakin to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 yankunan falasinawa da suke gabar yammacin kogin jordan da kuma sukar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi ga ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamar bin gafir da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya soki kiran da ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila itamar ben gafir ya yi na cewa tsagerun yahudawan sahaniya 'yan kaka gida su mamaye tsaunukan da ke gabar yammacin kogin jordan da ke karkashin mamaya tare da gudanar da gine-gine a cikinsa yayin da gwamnatin amurka ta sanar da dakatar da duk wani nau'in tallafin kuɗaɗe da take bayarwa domin gudanar da ayyukan gine-ginen matsugunan yahudawan sahaniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mamaye a shiyar yammacin gabar kogin jordan a yayin zaman taron majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na mako-mako prime minister benjamin netanyahu ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da ma mai wasu filaye da ke gabar yammacin kogin jordan ba ba a kan ka'ida ba amma netanyahu ya ƙi magana kan laifuka da matakan wuce gona da iri da wasu masu tsatsauran ra'ayin yahudanci 'yan sahayuniya suke ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan falasinawa a ƙauyuka da garuruwan da suke shiyar gaba. gabar yammacin kogin jordan musamman gudanar da kone-konen gidajensu da filayensu na noma a jawabin da ya gabatar da a ciki yake tabbatar da amincewarsa da gine-ginen ɗaruruwan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida netanyahu ya ce matakin da ya dace kan abin da ya kira kalubalantar ta'addanci shine karfafa samuwa da tushen yahudawan sahayuniya a haramtaccen ƙasar isra'ila a wani lamari makamancin haka Firayim Minista netanyahu Netanyahu ya jaddada cewa gwamnatinsa ta bullo da wasu sabbin ƙa'idojin ƙalubalantar waɗanda ya bayyana su a matsayin 'yan ta'adda yana mai cewa gwamnatinsa na ƙoƙarin bin sahihiyar hanya da manufa domin kare tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wannan matsayi na Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda gwamnatinsa ta amince da shi na gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suka kai yawan dubu goma sha uku a yankunan falasinawa da ke yammacin gabar kogin jordan a cikin watanni shida kacal ya zo ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke sukar ayyukan mame yankunan falasinawa sakamakon hannun riga da ya yi da matakan wanzar da zaman lafiya a falastinu a makon da ya gabata jaridar yadda'ud ahronot ta haramtacce kasar isra'ila ta ce a cikin sa'o'i 24 tsagerin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun kafa sansanoni a kalla guda bakwai waɗanda suke haramtattu a yankin gabar yammacin kogin jordan tare da sanin shugabannin siyasa da gwamnatin netanyahu sannan a ƙarshen makon ministan tsaron ƙasa a haramtacce kasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi etamar ben gafir ya ya fito ya soki 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila kan abin da ya kira kan daukan hukunci mai tsanani kan yahudawa 'yan kaka gida a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar shugabannin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar 'yan sanda da kuma jami'an tsaron cikin gida sun bayyana cewa matakin da tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida suka ɗauka tamkar ta'addanci ne kan ƙasa baki ɗaya kuma sun sha alwashin tunkarar shi wannan bayanin da ya fito daga bangarorin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ya fusata ministoci masu tsatsauran ra'ayi a gwamnatin prime minister benjamin netanyahu waɗanda a baya suka ƙi kwatanta abin da yahudawa suka yi da abin da falasinawa masu ɗauke da makamai ke yi sakamakon haka a makon da ya gabata ben gafir ya buƙaci 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da su bayyana dalilin da ya sanya aka rufe kofar matsugunin birnin Eteret don binciken masu shige da fice a cikinsa sakamakon azabtar da duk mutumin da ya kasance yana rayuwa ne a wannan yanki. Wata sanarwa da jam'iyyar Bengafir ta fitar ta ce ta shaidawa shugaban 'yan sandan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila cewa tana adawa da duk wani ta doka amma bata amince da hukuncin da zai kai ga azabtar da mazauna matsugunan yankin ba. yayin da kakakin rundunar 'yan sandan yankin ya mayar da martani da cewa ana duba lamarin da ya dace ne a ziyarar da ya kai zuwa matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ke kudancin birnin nablus itamir bin gafir ya sake jaddada bukatarsa na aiwatar da abin da ya kira daukan matakin soji mai girma kan yankunan falasinawa da suke yammacin gabar kogin jordan wanda ya hada da ruguza gine-gine baki daya tare da kawar da abubuwan da ya bayyana a matsayin masu nuni da alamun mabarnata kamar yadda ya faɗa a wani lamari makamancin haka wasu tsagerun yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gonakin falasinawa da suke yankin da ke tsakanin ƙauyukan tarmusaya da almugayar da suke arewacin ramallah inda suka kunna wuta kan gonakin alkamar falasinawa kamar yadda wasu gungun maharan tsagerun yahudawan sahayuniya suka kuma farma wani falastini dan garin al-zawiya da ke macin silfit inda suka yi kokarin yanke masa yatsun hannu a nasa bangaren kakakin rundunar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa 'yan gwagwarmayin falasinawa sun ɗauki matakin mayar da martani ta hanyar buɗe wuta kan sojojin yahudawan Sahauniya. da suke sintiri a kofar mashigar matsugunin yahudawan Sahauniya, 'yan kaka gida na yit zahar da ke shiyar kudancin nablus a arewa maso yammacin gabar kogin jordan yana mai cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mayar da martani martani ta hanyar yin lugudan wuta kan maharan inda suka tsere ba tare da samun kowa daga cikinsu ba kamar yadda babu wani sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya samu rauni rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aike da ƙarin sojoji tare da rufe hanyoyin shiga wasu ƙauyukan falasinawa da suke yankin yankin yammacin kogin jordan ya ga wani sabon tashin hankali tun daga ranar litinin din makon da ya gabata inda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijira na birnin janin wanda hakan ya haifar da arangama da 'yan gwagwarmayan falasinawa da ya sanadiyar shahadar falasinawa bakwai ciki har da kananan yara da kuma jikata wasu fiye da casa'in na daban baya ga jikatan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bakwai Ballar rikicin ya biyo bayan kisan wasu tsagerun Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida guda hudu ne tare da jikkatan wasu adadi mai yawa da ya hada da munanan raunuka a wasu harhare ta hanyar harbe-harbe da wasu falasinawa biyu suka kaddamar waɗanda suka yi shahada bayan farmakin. Sannan bayan haka wasu tsagerun Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakan kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wasu garuruwan Falasɗinawa. a gefe guda kuma gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya watsa rahoton cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ta yanke shawarar dakatar da duk wani nau'in tallafin kuɗaɗe da take bayarwa a fagen gudanar da ayyukan faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da suka mamaye a gabar yammacin kogin jordan wakilin gidan radiyon na haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa wannan sabon mataki ya kunshi sauya hukuncin gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ne wanda ya kafa doka ga hukumomin amurka da su tallafa wa ayyukan gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa baya ga yin watsi da haƙƙin falasinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban amurka ta white house jack sullivan ya buƙaci ɗaukan ƙarin matakan maido da kwanciyar hankali a falastinu tsakanin yahudawan sahuniya da falasinawa har ila yau a sanarwar da fadar white house ta fitar ta fahimci cewar sullivan a wata ganawa da ya yi da takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jaddada matukar damuwar gwamnatin amurka game da hare-haren wuce gona da iri da tsige ƙungiyoyin yahudawan sahiyuniya suke kaddamarwa kan fararen hulan falasɗinawa tare da barnata musu dukiyoyi masharhanta dai suna ci gaba da sukar gwamnatin joe biden tun bayan dare kan karagar shugabancin amurka kan rashin yin watsi da matakan wuce gona da iri da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka kan rikicin falasɗinawa da yahudawan sahiyuniya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 Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Radio Tehran ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya daga Marafi jamhuriyar Nijar. Muna godiya da kuke ba mu dama mu haɗa albarkacin bakin mu. Yau ni tsokaci na akan uwayen ɗiya. mai ma Allah, mai ma annabin rahama ya san ya aiko yaro maraɗi karatu dan Allah dan annabi. in bai zo ba ya tafi da shi to ya zo ya ga cikin halin da yake fi sabilillahi wannan cutar da 'ya'yaye ne ake yi yara ƙanana ga sunan suna yin kadago kadago dala goma goma suna sayan shalisa suna sha suna gutsara ma yan uwansu ga hannu ga hannu ana kuma yan yara shekara bakwai goma tara haka babu ɗan shekara sha biyar ko sha shida kuma akwai mayan da ke kuwa musu wannan sha sha to dan girman Allah uwayen ɗaya ku zo ku kwashe ɗiyanku ku in ko kuka haka kuka bari suka lalace suka cutar da mutane to ku kuka cuci mutane ba wani ba salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu na ƙasa ne assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. A gaskiya Radio Iran muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu, muke tofa albarkacin bakin mu To ni ra'ayi ra'ayina shine dangance da lokacin damana musamman ma 'yan kulab da fada na birni da na karkara bisa jan namijin kokarin da suke yi dole a jinjina musu. Dangance da ciyawa ta tana hutawa bisa makabartu da kuma wurin da ya kamata ina kira da babban murya da mairorinmu na jihar da magaram da kewayensu musamman ma su yi kokari su rika ba 'yan kulab da fada kayan aiki wanda za su rika nome makabartu da sauran wurare na cikin gari kenan in suka yi wannan kawai sun biya 'yan kulab da fada dangance da sai ka gani an fita aiki babu kayan aiki aikin da za a yi a dangance da wannan ma 'yan kulab da fada su suke hada kudaden da suke sayan irin wannan kayayyakin aiki kenan in dai ana so abun a kalle su da mahimmanci su shugabannin namu to su sai irin wannan kayayyaki su rarraba ma 'yan kulab da fada daban-daban a shi ne gaskiya za mu ji daɗi sosai assalamu alaikum hausa boh sunana muhammadu lawalul waye garin matsin kai jihar magarin jamhuriyar nijar to alhamdulillah ina so ku bani dama zan yi wani tsokaci ko in ce ba da ra'ayi dangane da wasu 'yan gungu ko furoje da suke shigowa karkara suna yaudarar al'umma suna jan hankalin mutane eh, ana ɗaukan wasu kuɗaɗe da zimmar za su tallafa wa al'umma to wa'annan ƙungiyoyi su ji tsoron allah da san cewar akwai ranar sakamako kuma ba ma al'ummar karkara kadai ake yi wa wannan yaudara ba har ma na biranen wasu daga ciki ana latsa su to ya kamata al'ummar birni da na karkara ko ku gane duk wanda ya zo shi ko furoje ko wani gungu ya kamata a yi bincike a kansa matuƙa a kuma a bashi dama ya bayyana ƙudurinsa a kowane gari ne wannan shine ra'ayi na rediyo bohet mai magana muhammadu lawal ya matsin kai jihar da magaram nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatun gidan radio iran mai magana hasila jomar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da wannan sauya taken kasa da aka yi to gaskiya mu wannan abin ya zo mana da mamaki tunda bai kamata ba a ce kawai kwatsam an waye gari sai dai a ji an ce kawai 'yan majalisa sun sa hannu hali ya zama doka an sauya taken kasa ba tare da an ji ra'ayin talakawa ba kenan wannan ba daidai ba ne kuma gaskiya 'yan majalisa ba su kyauta ba na gode ku tashi lafiya mai magana hasali jomar daga unguwar sabon gari da jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyoyin hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun baban liman har daga jihar Agadez. Dangance da taken ƙasa wanda muka wayi gari da shi mun fi so in tofa albarkacin baki na a gaskiya ya kamata a ce an nemi ra'ayin talakawa ta hanyar gudanar da jefa ƙuri'a wanda ake ce referendum ko ba a yi referendum ba ma a ba mutane mikro jihohi duka jiha takwas kowa ba da ra'ayin shi kawai sai muka wayi gari an kai shi majalisa kuma majalisa ta sa mata hannu ta zan doka duk da yake ma mu muka zaɓi 'yan majalisa amma ya kamata su da kansu su ce a nemi ra'ayin talaka saboda abu ne na ƙasa gaba ɗaya wanda aka riga aka yi shi ya zanna dindindin gaskiya ba mu ji daɗi ba kwarai bisa ga wannan abu da muka samu mu ciki a matsayin mu na ɗiyan ƙasa kuma wannan ritin ya yi kama da na wata ta da siyasa wadda yake ta mushe tana jihar agadas kowa ya santa kenan ya kamata a ce an nemi ra'ayin talakawa an ji abin da talakawa suka ce mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Assalamu alaikum radio VOH Tehran mai muku magana alkasum ne yasi jamhuriyar Nijar a yau na shigo shiri ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan sake taken kasa wanda hukumomin Nijar suka yi ba tare da an shawarci 'yan kasa ba to gaskiya ni wannan a gani na bai kawo wani ci gaba ko kuma wani tasiri da a cikin kasa saboda idan aka diba ba wai taken kasa bane kawai mulkin mallaka akwai abubuwa daban-daban wanda yau mana tare da kasar Faransa kenan ka gani ba wani abin ayaba bane kuma mu mun saurari wannan take na wanda aka yi to gaskiya kowa inda zai fuddo gaskiya da manazarta su fuddo gaskiya ba siyasa ba sun san da cewa cikin wannan take na kasa an sa siyasa a cikinta saboda mun ji a mu sun ji sautin wa'ansu jam'iyyu na siyasa cikin wanda suka yi taken kasa kenan kaga muna kira da hukumomi ko me za su yi su rinka shawara kuma ta za a cewa kasa kamar Niger babu mabusa na kasa babu makada na kasa idan za a abu ba a shawartar su kawai sai an yi wa'ansu wa'ansu mawakan jam'iyyu na wata siya na wani farti kenan sai a ba su yi wannan take na kasa wannan abu bai dace ba kuma mu ba ma tare da wannan abu kuma mun san da cewa wannan take na kasa ai ba yau ba ake kulle kulle da yadda za a sake shi tun gwamnatin da ta gabata sai wannan gwamnati ce dan a ce ya abu sabo kuma komi sabo muna kira gare su su daidaita komi za su yi su da siyasa cikin su radio iran mai muku magana alkasum ne a gada su tashi lafiya. radio ran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to muna godiya da kuwa babu muna faɗin albarkacin bakinmu yau ni abin da zan faɗi bisa im ta nijar ko in ce bisa take kasar mu ta nijar eh, lalle an hudo take an kai eh, majalisa ta rabtaka hannu to ni ra'ayina wannan taken akwai kuskure da yawa cikin shi ni abin da zan haɗi na farko da aka yi wanga an taske an tambayi 'yan ƙasa an yada cikin ƙasa kowa ya ji a yi da hausa a yi da zabarmanci a yi da kowane yare wanda suke da bunƙasa cikin ƙasar mu nijar an ganin shi ba a yi shi ba na biyu wannan eh, imkin nan ko takin mu kasar mutane ta Nijar mai karamin ilimi bai ya iya yin shi yaushe ne za a yi a kamo a yada a ga a ba su karanta shi a ekol malamin makaranta an baka da babban ilimi baka dage baka ilimi baka yin shi ha ni ra'ayina shi shugaban kasa alhaji bazum abin da muke kira da shi saboda Allah da annabi yanda yanzu ya shura shurare ra'ayin mutane ya ji ra'ayin mutane aka ci ja da baya ba tsoro ba kuma an kai lissafi bisa intin nan ko ce bisa takin nan kiɗin nan akwai kiɗin 'yan siyasa cikin shi. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم Wa rahmatullahi ta'ala wa barka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da bayanai dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani tabo wasu ɓangarori yake na rayuwarmu ta zamantakewa ta yau da kullum domin kyautata wannan rayuwa da kuma sanin yadda in har muka kasance mun riki wasu dabaru da wasu hanyoyi hatta nusarwa ta addini akan al'amura na zamantakewa to za mu kyautata irin rayuwarmu ta zamantakewa da makotanmu ne da junanmu ne da ainihin 'ya'yanmu ne hatta da kowane irin al'umma muka rayu hatta ma dabbobi duk zamantakewa za ta zama mai nagarta to shi sa wannan shiri ba karamin muhimmanci ne da shi ba dangane da kyautata zamantakewa tsakanin al'umma shirin da ya gabata tsokacin makayi na irin aure da yake faruwa musamman tsakanin matasa wanda bayan wani lokaci ba a daɗe ba sai a ga an rabu kamar kuma yadda wasu suke nunawa abin ma yana nema ya zama ya yi yawa to abubuwan da suke jawo waɗannan da kuma dalilan da ya kasance da dama su samari hatta 'yan matan ma wasu lokutan ko da yake dai wancan shirin mun yi magana ne mafi girma akan su samari inda suka je suka ga yarinya suka ɗau wata aniya ta aurenta har suka je wajen iyayenta suka ba da sadaki aka ɗaura masu aure suka kawo ta gidansu to mun gina bayananmu a wancan cewa mafi girman dala'il ko kuma dalilai da suke jawo irin wannan rabuwa ɗin ta wurwuri wani lokacin fa abin zai baka mamaki wa a ce wai sati ɗaya da yin aure wai an rabu wani lokacin sati biyu ma wani lokacin wata ɗaya in an daɗe wasu lokutan fa ne za a yi wata uku abun ban takaici sai ka ji wai an rabu to akwai abubuwa da suke jawo irin wannan rabuwar ta wuri wannan yi ishara a wancan shirin namu cewa ita zamantakewa a duk lokacin da ba a dora ta akan hakika ba wato akan gaskiya ba to dama ba za ta daɗe ba kuma ko ta daɗe ɗin ba za ta yi karko ba saboda kaga abin da muka ishara a wancan lokacin samari ma'anda suke suna auren 'yan mata ne saboda wasu siffofi da suke gani kuma tunda ba tare suke ba daga nesa ne su waɗannan sufofin da kuma wasu abubuwa ɗin suna ba su sha'awa sai kaga sun je sun shiga cikin wannan ainihin yanayi na ɗaurin aure tare da waɗannan 'yan mata ɗin sai an zo gida an kusanci juna an fahimci juna an ga juna sannan kuma sai ka ji su irin waɗannan samarin suna cewa ahu ashe ni da inda na ɗauka ma ba haka ba ne da na daukan ta kaza ashe ba haka ba haka kaza din yake ba to kaga zamantakewar tun asalin asali ba a dora ta akan hakika ba to yanzu da yazo kuma ya ga hakika din sai kaga kuma yana ja da baya sai kaga ya canja mata mu'amala to kaga da ana haba haba haba da juna yanzu kuma wasu abubuwa ba a yi sati ba ma da haduwa da juna da zamantakewa tare amma kuma gashi wasu dalilai sun kawo shi ya fara canjawa to ita ma 'yar adam ce ta ga miji ya fara canjawa tun tana ta rairayensa ita ma kuma sai ta ɗauki nata ainihin fushi sai kuma kowa ya ɗau zafi to sai ga ba a daɗe ba sai kura rabuwa ta zo to kowa kowa tsakanin namijin musamman da kuma ita macen musamman a cikin irin wannan zaman da ake ciki akwai abubuwa da suke bujurwa wanda ba na hakika ba ba kuma na gaskiya ba shi yasa a kowane lokaci ya kamata in an ga juna ana so a yi aure to a yi bincike kafin kuma a je ga binciken a kowane lokaci kamar inda muka ishara shi fa aure ibada ce in ku ibada ce to ba a ɗora ibada akan ƙarya ba a ɗora ibada akan yaudara duk abin da ka san gaskiya ne ka gaya wa matar nan ke kuma duk abin da ke san gaskiya ne ke ma ki gaya wa wannan saurayin naki da za ku yi aure da shi domin duk abin da zai zo ya dawo aka ɗora shi akan yaudara da ƙarya to ranar da zai bayyana fa ba wanda zai ji daɗi to kuma wa'annan su ne mafi tushen dalilan da ya sa aure in an yi shi baya daɗewa a wannan zamani da muke ciki. sau da yawa za ka ji an yi aure ɗin amma da ka duba ka gani sai ka ga kuma ana cewa wance fa duba ta fota ɗaya ba a gidan mijinta wai mijin ya sallan wata me ya dalili sai ka ji kowa ya gum an yi shiru wasu lokutan laifin na saurayi ne kamar yadda muka ishara wasu lokutan laifin na matar ne ita kanta to shi sa addinin musulunci a kowane lokaci bai yarda da wani abu wanda yake ana yin sa a cikin duhu-duhu ba musamman abu a lokacin da ake son a kulla zamantakewar aure kuma shi yasa a cikin irin wannan fage hatta bincike din da ake yi kai in aka zo makoci ne kai aka ce za a aure wato 'yar makociyarka 'yar makocinka sai aka zo bincike sai aka same ka aka ce Allah ai kai ne makocin suwa ne to muna bincike ne akan yarsa saboda ɗanmu ne zai aure ta me ka sani dangane da ita to kaga a nan addinin musulunci ma tun da zamantakewar nan su ake a ɗora ta akan hakika ba akan ƙarya ba sai a nan addinin musulunci yake cewa addinin musulunci yake cewa kai da aka yi maka wannan tambayar ka faɗi gaskiya ka yi bayanin abin da ka tabbatar ka sani ka ɓoye sannan ka tabbatar wa kanka cewa duk abin da ka fito ka faɗa in dai gaskiya ka faɗa to wannan kuma ba giba kai ba tunda wasu lokutan sai mutum ya ce a in na faɗa na yi giba na yi da mutum ne an ce kada ka yi giba to irin wannan an maka tambaya kan al'amari wanda ya shafi irin wannan zamantakewar to a irin wannan yanayin ba giba kai ba maimakon ka faɗi karya ko ka faɗi abin da ba gaskiya ba su kuma waɗanda ka suka zo takanas ta kano daga wani guri suka tambaye ka ka ɗora su akan wannan tun da sun imani cewa ba za ka musu karya ba ne suka zo suka tambaye ka to ka gaya musu abin da ba ba suka je suka gina maganganunsu a kai to kaga ka yi wani abu na wato rashin gaskiya kuma duk abin da zai biyo baya daga ainihin auren da za a yi in abu ya biyo baya mara daɗi to kana da kamasho a ciki to shi yasa a kowane lokaci ake son mutum ya zama mai faɗan gaskiya ga waɗanda ake tambayan su kenan irin waɗanda za a zo a ce da Allah yar gidan can makotanka ake so za aura yaya al'amuransu sai ka faɗi gaskiya a ai al'amuransu kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne kar kai ƙari ka kuma ka rage ka faɗi abin da ka sani to ga su kuma da aka ya musu ya rage nasu sun ga irin wannan yanayin da irin wannan halullukan da aka yi bayani sun ji sun gani to an riga da an gaya musu in kuwa ba haka ba to wasu abubuwa za su iya bijirowa na matsaloli idan aka yi wani abu na yaudara ko kuma aka faɗi abin da ba gaskiya ba ɗin to shi abin da yake mafi girma fitowa tsakanin ma'aurata a irin wannan zamanin wasu daga cikin samarin za su ji da niyyar yin auren kamar yadda muke bayani sun ga wasu abubuwa wasu siffofi kuma wannan isa siffofin ba na ita matar ba ne kamar akwai wani abu da ake ce masa a cuci maza ne ko a ƙara gashi wanda ba gashin nata ba ne ƙari ne aka yi to su matan ya kamata in sun ga wani wanda zai aure su aure na hakika an zo ne yin aure ba shirme ba to su gaya masa cewa ba irin siffa kaza da kake gani wannan gashin ba ƙari nake ba gashi na ba ne wannan al'amari in aka yi shi to wallahi an kamo hanya ta hakika ta gaskiya in ma wani abu kike shafawa misali wani farfarin ki ya gani saboda haka yake so ya zai aure ki sai ki masa bayani tun kafin aje a yi wannan auren kafa ka gani haka ina shafa mai iri kaza shi yasa da haka jikina yana yin irin wannan farban amma ba haka halitta ta take ba wallahi in da ana yin irin waɗannan abubuwan to komai zai tafi yadda ya kamata to rashin yin wayannan da kuma gina abu akan yaudara da rashin bayani din, sau da dama shi yake sawa zamantakewa tsakanin ma'aurata musamman matasa na wannan zamanin ba ta daɗewa akwai dalilai daban-daban daban amma an ce lokaci ya yi bura mu a nan amma insha Allah a na gaba za mu dora daga nan insha Allah sallallahu ala Muhammad wa yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin afirka a yau shirin da muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan rikici ko kuma wani yunkuri da aka bayyana da tawaye da makamai da kungiyar nan ta wagner ta kasar rasha ta yi da kuma tasirinsa a kan nahiyar afirka da kungiyar take da mayaka a ciki da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. ƙasashe da dama da ƙungiyar ta tsaron nan da ake kira wagner ta ƙasar rasha take cikinsu sun yi shiru ba su tofa albarkacin bakinsu ba akan tawayen da shugaban wannan kungiyar da kuma mayakan nasa suka soyi a wannan makon da ke wucewa a can kasarsu ta asali wato rasha sai dai wannan baya nufin cewa duk da an kawo ƙarshen wannan saɓanin da ke tsakanin ƙungiyar da gwamnatin rasha a zahiri wasu ƙasashen ba za su fada cikin damuwa akan abin da ya faru ba domin an waye gari wannan ƙungiyar bayan kare maslahar ƙasar rasha take yi tana kuma yi wa ƙasashen da take a cikinsu aiki ne bisa ladar dukiyar da ake basu da akwai kirdado mai yawa akan abubuwan da kasashen na afirka za su ji tsoron faruwarsu sanadiyar abin da ya faru na tawayen da kungiyar ta yi wa gwamnatin kasar rasha daga cikinsu da akwai a cewa afirka ɗin ta zaɓi tsakanin yin aiki da wannan kungiya. ko kuma da gwamnatin rasha domin waɗannan ƙasashen na afirka suna dogaro ne a matakin farko a kan mayakan ƙungiyar ta wagner ta hanyar ƙullar yarjejeniya da ita domin samun tsaro ana kuwa biyan ƙungiyar ne ladar aikin da take yi da albarkatun ƙasa kamar ɗanyen man fetur zinariya lu'ulu'u da uranium to wata damuwar da za ta iya bijirowa shine idan a ce wannan kungiyar ta yi kutse a cikin cibiyoyin gwamnatin waɗannan ƙasashen to wani irin tasiri za ta yi wajen ayyana makoma da siyasar waɗannan ƙasashen na afirka tabbas yadda salon alaƙa tsakanin kungiyar ta wagner da gwamnatin rasha zai kasance shine zai tasiri da kuma ayyana makoma alaƙa ƙasashen na afirka da dukkanin ɓangarorin biyu idan har aka fitar da wannan ƙungiya daga fagen siyasa a rasha ko aka fitar da ita daga yakin da aka yi a ukraine to ko ayyukanta a cikin nahiyar afirka za su ɗauki wani salo ne nesa da gwamnatin moscow a halin yanzu da akwai mayakan wannan kungiyar a cikin kasashe da dama na nahiyar afirka waɗannan ƙasashen sun ƙunshi libya sudan jamhuriyar afirka ta tsakiya mali madagascar da kuma mozambique da akwai kuma wasu ƙasashen na nahiyar afirka da ake raɗe raɗin cewa su ma fa sun gayyato wannan ƙungiya ta wagner kuma tana cikin su ma waɗannan ƙasashe sun hada da burkina faso gini gini bisau jamhuriyar demokuraɗiyar congo angola zimbabwe da kuma ƙasar chadi to a ƙasar libya da yi aikin da wannan ƙungiyar ta bagna take yi shine taimakawa janar halifa haftar da mayakansu suke son kwace iko da wannan ƙasa da shimfiɗa nasu ikon hakanan kuma wannan ƙungiyar tana baiwa mayakan na halifa haftar horo da kuma makamai ta hanyar wannan kungiyar ta vagna makamai masu hatsari sun watsu a cikin kasar ta libya kuma tabbas da ma wasu kasashe na afirka da suke makwabtaka da libya din a can yankin darfur na kasar sudan kuwa wannan kungiyar tana da kafafu na tsayuwa a ciki aikin da take yi kuwa shine bayar da tsaro ga wuraren haƙo zinariya gwamnati ta umar hassan albashir wato da aka kefar da ita ita ce ta gaito wannan kungiyar ta bagna ta kuma kullar jejeniya da ita akan shimfiɗa tsaro a wuraren hakuma danai ta kuma arkabata lada tana kuma aiki ne a tare da kwamandar rundunar kai ɗaukin gaggawa wato hamdan dukulu wannan kungiyar ce a yanzu ta dukuli kenan take fada da sojojin gwamnatin kasar ta sudan kuma ana ma zargin cewa takan taimaka wa dukuladin a yakin da yake yi kuma daga lokacin da yaƙi barke tsakanin rundunar ta kai ɗaukin gaggawa da sojojin gwamnatin sudan wannan jita-jitar take ta yaduwa. to idan muka nufi kasar afirka ta tsakiya kuwa za mu ga cewa gwamnati ta gaito wagna ne a faɗan da take yi da 'yan tawaye ita kuwa wannan ƙasa ce wacce allahuwa wa albarkatu da arzikin zinariya da itatuwa da ake katako da su tun a farkon watan janairu na wannan wato na shekara ta 2021 wagna ta shiga wannan kasa domin hana babban birnin kasar bangui faduwa a hannun 'yan tawaye bayan da suka killace wannan birni a cikin ƙasar madagascar kuwa wagna ce take baiwa gwamnatin kasar kariya daga rikice-rikice na siyasa da suka zama ruwan dare a wannan kasa. saboda ita dai madagascar tana a wani bagire ne a wannan doron kasan wanda yake sa ana samun yawan bala'o'i na ɗabi'a cigaban ƙasa kuwa yana tafiyar hawainiya shi kuwa rashin ci gaba yana jawo rikici da rashin tabbaci na siyasa wannan ya sa gwamnati ta gaito wagna saboda ta mata kariya ƙungiyar kuwa tana karɓar ladar aikin ta ne daga albarkatun ƙasa da ake da su a madagaskar a can mozambique ma wace ƙasa ce da ta fuskanci tawaye daga wata ƙungiya mai wuce gona da iri ta fuskar addini wacce take da alaƙa da ƙungiya a shabab ta somalia ta gayyato wagna saboda ta taimaka mata shimfiɗa tsaro musamman ma dai a lokacin da kasar ta gano ɗimbin albarkatun iskar gas da ke kwance a ƙarƙashin ƙasa kuma hatta gaito kamfanoni na duniya domin su taimaka wajen haƙoshi don haka wagner ta taka rawa wajen kawo zaman lafiya a wannan yankunan da tabbatar da tsaro baya ga wurin da ake haƙo iskar gas da akwai wurare da ake haƙo zinariya da kuma lu'ulu'u duk da a cikin wannan ƙasa ta mozambique a can malama ƙungiyar wagner ce take kula da ma'adanai na zinariya al'umma wannan ƙasa suna fushi da faransa wacce ta girke sojoji da makamai a cikin ƙasarsu amma sun kasa hana masu tayar da ƙar baya yin barna da kashe mutane don haka gwamnati ta yi amfani da wannan fushin na al'ummar kasar ta dakatar da hulɗarta da sojojin faransa sannan ta gaito rundunar wagner gwamnatin kasar tana fatan ta hanyar taimakon da wagner take bata za ta cimma manufar ta sanya a gaba wacce ita ce miƙa mulki ga farar hula a lokacin da aka ayyana. ta waɗannan ayyukan da ƙungiyar ta wagna take yi da kuma yadda take ƙara samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen nahiyar afirka ya sa sannu a hankali ƙungiyar take ficewa daga ƙarƙashin ikon fada kremlin ta rasha idan ko har hakan ta faru ya zama na ƙungiyar tana cin gashin kanta ta fuskar tattalin arziki sannan kuma ba iya cimma matsaya da shata layukan aiki a tsakanin kungiyar da gwamnatin rasha ba to kasashen afirka su ne za su kasance cikin tsaka mai wuya ko dai su yi hulɗa da kungiyar mai ƙarfi ta fuskar tsaro ko kuma su zaɓi gwamnatin ƙasar rasha su hulɗa da ita a halin yanzu dai za a iya cewa kallo ya koma sama. inda ake tsumayen martanin da zai fito daga wannan kungiya bayan jawabin da shugaba vladimir putin ya yi a ranar litinin dinnan da ta gabata da a ciki baiwa 'yan kungiyar zaɓe a kansu kullar jirginya da ma'aikatar tsaron rasha dangane da ayyukan da suke yi ko kuma su rushe to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre ne da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu ne yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su Tahir Amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.